A jiya ne mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshimbajo ya ƙaddamar da wani shiri da zai kawo ƙarshen kowane irin nau'in bautaswa da fataucin mutane da ke aukuwa a Najeriya. Farfesa Yemi Oshimbajo ya ce rahotanni na nuni da cewa kashi 25 daga miliyan 80 na yara 'yan ƙasa da shekaru 14 a Najeriya, wato yara miliyan 20 na fuskantar barazanar shiga ayyukan da za su biya bukatunsu. Kan haka gwamnatin tarayya ta tsara shirye-shirye da za su taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan tilas, bautaswa haramta fataucin yara da hana tilasta musu shiga aikin sojojin sa kai nan zuwa shekara ta 2025. Kan haka na tambayi Madam Hannatu Shehu ko me ke sanya ake samun matsalolin shigan yara nau'in bauta daban-daban? Wani lokaci fatara rashi yake sa akan doki yaran sai a bada shi domin yana neman hanyar samun kuɗi wani lokaci za zo rude ka ci maka cewa zan doki yaronka in je kai ma can a bashi wani sana'a sai ka kamar cewa ana taimake ka ne to kuma shi na kawo dama shi an doki yaron kwaje su da shi kwaje wulakantar yaron nan kuma ya zama abin da ya zama su abin ne gaskiya na ban mu damuwa mu yaye to kina ganin kamar rashin hujja ne da mutum zai ɗauki ɗan da ya haifa ya je ya sayar da shi gaskiya ba hujja ba ne. a gaskan kina ba hujja ba akwai hanyoyin an kawo na taimaka mata in lokacin ka ganya sun shi ka kai fitidin karfinka amma ka daga fi sun fi karfin ka ka kama kadaran kawai amma ka son sun sun jiki baka son wahala sai ka ka ji ka sada shi domin kana son ka arziki yanzu yanzu arziki da wama ne babin da ya fi karfin Allah ma babin da ya fi karfin hankuri in ka zan da hankuri kana da hankuri kana duwa ba da gaskiya Allah zai ka hanyar fitawa Ita ma Hajiya Maimuna Sa'id ta ce duk da shike akwai matsalar talauci sau da dama iyaye na da hannu wajen shigan 'ya'yansu bauta. Wani lokaci kuma iyaye ne suke ba ma yara goyon baya, ya ga yaro ya fara yawo iyaye ba za su tambaye shi ina ya je ina ya je ba. to irin yawancin hakan to shi yake sa yara ko ki gani su je su samu kuɗi bara aka tambi ya samu kuɗi a ina ba abin da ya kamata kan gaskiya mutum ya yi in ma rashi din ne to sai ka nemi wani sana'a ga sana'o'i nan kala kala ne wanda za ku yi a cikin gida kamar su ɗinki din nan su saka ne su waye ne to duka da zuwa siya ne a gida ba sai an fita ba su dinga kuma ma yaran faɗa akan yawace-yawacen da za su yi. Mr. Joseph Gossam, mataimakin darakta ne a ma'aikatar mata da walwalan jama'a ta jihar Plateau. Oba, kana da mata uku ko hudu, yara sun kai kusan sha biyar ko ashirin. Mai yiwuwa abin da ka mallake shi baya kai rabin miliyon a shekara. kuma ka ga biyan bukatu bai samuwa to a haka za a zo a ruɗe su cewa tun da kai uba ne ba ka iya abin nan an ka ba mu ɗanka mai yiwa a yi alkali cewa a wata wata za a iya ba su kuma waɗanda suke zuwa su karɓo yaron su suke moran wannan zance iyaye ba su ganin komai yaron ka bai samu sukuni ba kai uba ma baka samu biyan bukata ba eh, abin da za a yi ma iyaye wayar masu da kai tunda dai iyayen ba su iya biya musu bukata ba in gwamnati an samu makarantu wadda za su yi shi a kyauta to zai dan taimaka ma ya rage irin waɗannan halayen da yara suke samun kansu a ciki. Dukkan waɗanda suka yi bayani dai sun yi fatar wannan shiri na kawo ƙarshen bautar da yara da gwamnatin tarayya ta bullo da shi zai kuma kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.